Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 6041 da 49 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Za a kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu a yau Litinin 12 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shirin ga kanin labarai jama'ar rasha sun faɗa a jiya lahad cewa dukkanin mutane 71 da ke cikin jirgin sama na fasinja na ƙasar da ya faɗi dukkanin sun mutu a birnin moscow firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya la cewa ƙasarsa ta yi barna sosai wa sojojin kasashen iran da kuma siriya a cikin siriyar shugabannin jam'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu kuma sun faɗa jiya cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawa domin tattaunawa a kan makomar shugaba jacob zuma kanun labaran kenan waɗansu dattawan arewacin najeriya sun kaddamar da wani dandali da nufin da tsamin al'ummar yankin bisa dalilin cewa tuntun in ba mu tsaya muka haɗa kan wuri guda ba yau arewa za su shiga cikin wani hali yau shi ta tabbata kullum sai a zauna ana magana sardauna sardauna sardauna ya wuce kamata dukkan mu haɗu mu zama sardauna mu tafi cika mu Majalisar Wakilan Najeriya kuma ta amince da ba na kasassu kashi 20 cikin 100 na guraben ayyuka sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba. Da an daɗe ana wannan yunkurin kullum idan zaɓe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zaɓe ya wuce mu ba sa ƙaunar mu kuma wallahi tallahi a cikin 'yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata ɗan kuturu akwai sanata dan makaho akwai sanata dan gurgu kuma billahi lazi nan gaba kaɗan za mu fitar da sunansu don duniya ta sani tunda sun ƙi kyautata mana. Sai kuma wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar ƙasashen Turai na samar da wutar lantarki a jihar Ogun. Ibrahim Alfa Ahmed zai ɗora kan batun kashe wani magidanci da ake zargin jami'an hukumar tsaron cikin gida DSS da aikatawa a jihar Kano. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Jama'an Rasha sun faɗa a jiya Lahadi cewa dukkan mutane 77 da ke cikin wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha sun mutu a lokacin da jirgin ya faɗi a kusa da birnin Moscow. ofishin binciken hatsarin ababen hawa na ƙasar rasha ya ce akwai fasinja 65 da kuma ma'aikata su shida a wannan jirgin da ya faɗi kuma dukkaninsu su mutu akwai ƙananan yara su uku a cikin waɗanda suka mutu wannan jirgin da aka kera shi shekaru bakwai kacal da suka shige ya ɓace ne daga na'urar hango jiragen sama jim kaɗan bayan ya tashi daga filin jirgi na sama na domodovo wanda shi ne na biyu wajen girma a babban birnin ƙasar wannan jirgin sama kiran an 148 na kamfanin safarar jiragen sama saratov airlines ya tashi ne a kan hanya zuwa birnin orsk a lokacin da ya fadi a kusa da agonovo mai tazaran kilomita 80 a kudu maso gabashin birnin moscow har yanzu ba a samu sababin faduwar wannan jirgin ba amma kafofin yada labarai na rasha sun ce masu bincike sun gano ɗaya daga cikin na'urorin tattara bayanai guda biyu na jirgin ministan sufuri na rasha maxim sokovo ya shaidawa 'yan jarida a lahadin nan cewa lokaci bai yi ba da za a san takamammen abin da ya janyo wannan faduwar ko kuma wannan hatsarin amma kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama farar hula ta kasar tana bin diddikin dukkan abubuwa da ka iya kawo faduwar wannan jirgi shugaba vladimir putin na rasha ya aiki da sakon ta'aziyya da kuma jimaminsa ga iyalan waɗanda suka mutu a wannan hatsarin in ji wata sanarwar da kakaki dmitry peskov ya bayar shugaban amurka donald trump ya bi sahun shugabannin duniya wajen aikewa da saƙon ta'aziyya ga shugaba putin da al'ummar rasha dangane da wannan hatsarin wannan jirgin fasinja da ya faɗi a wani wuri da ke cike da dusar kankara wanda ya jinkirta isar ma'aikatan agaji zuwa wurin da sai da suka ajiye motocinsu suka ƙarasa da ƙafa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasarsa ta yi ɓarna sosai ma sojojin ƙasashen Iran da na Siriya a cikin Siriyar kuma za ta ci gaba da tunkarar duk wani mai neman tsokana. Ya ce mun fayyace wa jama'a cewa matsayar mu ba za ta canza ba. A lokacin da yake ganawa da kwamitin ministocinsa, ya ce za mu cutar da duk wanda ke niyyar cutar mu. Ya ce wannan ita ce manufar mu kuma za ta ci gaba da kasancewa haka. samamen da shekaran jiya asabar ya biyo bayan harbe wani jirgin isra'ila samfurin f-16 da sojojin saman siriya suka yi a karan farko tun bayan da isra'ila ta yi rashin jirginta a cikin yaƙi a shekara ta 1982 matukan jirgin yaƙin isra'ila sun samu damar ficewa cikin laima daga jirgin kafin ya faɗi a cikin isra'ila a cewar sojojin ƙasar isra'ilan isra'ilan kuma ta ce wani matukin jirgin ya samu mummunan rauni a lokacin da ake kwashe su a wani aikin gaggawa yayin da wani matukin kuma ya samu karamin rauni waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin jam'iyyar african national congress anc mai mulkin afirka ta kudu sun faɗa a jala cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawa domin tattauna makomar shugaba jacob zuma mai fama da fitinar wasu abubuwan fallasa shugaban anc cyril ramaphosa ya ce ya shirya wata zama da shugabannin jam'iyyar za su yi a yau litinin domin tattaunawa akan matsayin jacob zuma na shugaban ƙasa bisa taka tsantsan yayin da ramaphosa da manyan jam'iyyar suke ci gaba da lallashin zuma a ya yayi murabus a shekarar 2009 mako guda kafin zuma ya jagoranci anc ta yi nasara a zaɓe hukumar shari'an ƙasar ta janye wasu zarge-zargen rashawa guda takwas a kansa sai dai kuma wannan batu bai mutu ba a siyasance 'yan adawa sallashi takobi cewa ba za su kyale wannan maganan ya mutu ba kuma tun lokacin ne suke amfani da wannan batu wurin dusashe farin jinin shugaban ta hanyar gabatar da ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa har sau takwas a gaban majalisar dokoki rinjaye da jam'iyyar anc take da shi ya ba zuma damar tsallakewa a duk lokacin da aka gudanar da irin wannan ƙuri'an amma kuma da ƙyar ya sha a ƙuri'an ƙarshe da aka jefa inda wakilai 198 suka goyi bayansa wasu 177 kuma suka jefa ƙuri'an rashin amincewa da gwamnatinsa. tun lokacin da aka sauke zuma a matsayin shugaban jam'iyyar a cikin watan disamba jam'iyyar anc ta fara juya masa baya kuma tana yiwuwa a samu nasara a wurin kawar da shi daga kan kujera a wata ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa da za a ke shirya gudanarwa a ranar 22 ga wannan watan fabrairu idan har shugabanni anc suka gaza shawo kansa ya yi murabus. labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda aka kafa wani sabon zauren 'yan siyasa na arewacin kasar da ke da muradin dawo da tasirin yankin a siyasance. Daya daga cikin madugan wannan taron Alhaji a Tahiru Bafarawa ya bayyana burin da suke kokarin cimma da wannan taro. tun in ba mu tsaya muka haɗa kan wuri guda ba yau arewa za ta shiga cikin wani hali yau gashi ta tabbata kullum sai a zauna ana magana sardauna sardauna sardauna ya wuce kamata dukkan mu haɗu mu zama sardauna mu tabbaci cika mu duk wanda Allah ya ba abu aminci a bashi amma muna hasada junan mu duk shi ya kawo muna ci gaba in ka gadi yankin yarba kansu guda yankin yamurai kansu guda yan south south kansu guda amma mu ne ya wuce a matsayin mu yan arewa ba pdp ba apc ba mu ne matakin zamu zakuwa duk a a adawa siyasa mu ga za mu yi mu taimaki bayan mu kanta mu ta kare dai mutuna da bayan ba sai Allah tambaye mu a matsayin mu na shugabanni zauren karkashin tanko ya kasai ya alwashin dagewa don dawo da tasirin yankin arewa siyasance ta hanyar kafa kwamitoci da ma sakatariya da aka nada Dr. Umar Ardo ya zama sakatare tsohon shugaban PDP Bello Aliyu shi ya buɗe taron da babban jawabi. Lokacin da za a mai da mulki a hannun farar hula aka ce to Chief Olusegun Obasanjo shi zai zama shugaban kasa. An kai shi South West. Kaga ai ba mutanen South West ne suka zaɓi Obasanjo ba. Arewa ne. Hasali ma sojoji su suka ce Obasanjo suke so. Bayan Obasanjo ya kare aka ce to zai dawo Arewa. Amma in ka duba 'yar Adua ai ba mutanen Arewa ne suka ce 'yar Adua suke so ba. Jefa ƙuri'a a zaɓi mutum daban kuma zaɓen cewa wane muke so ya fito daban. Wasu ne suka ce ga wani da zai fito ko wannan shugaba na yanzu muhammadu buhari an ce an ba arewa amma ai ba mutanen arewa ne suka ce buhari suke so ba sai dai da aka sa shi sannan mutanen arewa suka zaɓe shi amma a lokacin da ake tsaye da ɗan takara wasu ne suka ce buhari suke so suka kawo mutanen su aka goyi bayan shi to waɗannan abubuwan su ne muke so mu yi magani yan an ce arewa za a baiwa mukami to a bari mu mutanen arewa mu duba mu ga wane ne ya fi cancanta kuma wane ne zai yi wa ƙasa adalci gaba ɗaya cikin mafiya karancin shekaru a taron akwai inuwa garba da ya zayyana wasu daga kalubalen da suke ganin na adabar yankin arewa kullum aka samu samu maganar matsala a najeriya na insecurity da akan samu arewa ce take cikin wannan matsala din sai an samar wa al'umma abin yi a yadda da juna sannan kuma mu yadda da duk wanda abin kirki a yaba masa wanda ba daidai ba a yadda yayi ba daidai ba a kuma tinkari yadda za a magance al'amuran da za a kawo gyara dauda birma dattijon siyasa ne da ke matukar mara baya ga tafiyar a yanzu haka wanda ke shugabanci dan arewa ne in akwai kuskure ma wato mu muka yi kuskuren nan duka amma ai muna ciki idan akwai gyara menene kuke gani ya dace ku gyara wa shugaba buhari a'a yanzu kamar zama na kan ina abokin shi idan har zan ce mishi ga gyaran da za a yi gara in gaya mishi da yake abokina ne ba in faɗa mishi a kasuwa ba sauran waɗansu suka halarci taron sun haɗa da Nasiru Mantu Paulo Amfana Buba Galadima gali na Abba baban gida Aliyu Idris Wada Tanimu Turaki Inna Ciroma Zainab Maina da sauransu Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. Ku tashi ku falka diyan arewa ku san bace aikin A karan farko Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da baiwa na kasassu kashi 20 cikin 100 na guraben ayyuka a Najeriya sai dai shugabannin kungiyar sun ce da walaki kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. Wannan shi ne karo na farko da irin wannan yunkuri ya samu karbuwa a dandalin majalisar wakilan baki daya, inda suka amince da baiwa kasassu zarafin a dama da su a harkar gudanar da harkokin gwamnati, ganin cewa sun dade suna kokawa a kan irin wariya da ake nuna musu. Majalisar wakilan dai ta amince ne a baiwa kasassu kashi ashirin cikin ɗari na dukkan mukamai a ƙasar. Sai dai a ɓangare ɗaya shugaban ƙungiyar makafi ta ƙasa Aliyu Hayagwarzo ya yi tsokaci akan wannan batun. dan gwamnatin Najeriya tana so ta yi disable law din nan wai kyautata na kasasu wallahi da tuni an yi fira suke mafarki suke kawai ba yi za su yi ba saboda an dade ana wannan yunkurin mun dade muna zuwa majalisa akwai lokacin da muka zo majalisa har tiya gas aka zuba mana akan wannan maganar kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunar mu kuma wallahi tallahi a cikin yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan kuturu akwai sanata dan makaho akwai sanata dan gurgu kuma billahi lazi nan gaba kaɗan za mu fitar da sunansu don duniya ta sani tunda sun ƙi kyautata mana. shi ma dai shugaban kungiyar nakasassu masu shan inna musu bahu diddi ya bayyana ra'ayinsa a game da dokar muna godiya dai tukuna amma shawara ta shine fa mu tashi mu yi karatu don idan ba ilimi ba duk inda damu ko kaso hamsin aka bamu ba za mu amfani da shi ba wannan yana nuna mana wannan gwamnatin ta saurari kukan da muka yi tun baya kafin ma lokacin ta a gaskiya lamari shine wannan abu zai amfanar da rayuwar na kasassu ba wai an ce ga dama ta samu ba ko ba ka da kwali zo ka yi ko ba ka da takardar makaranta zo ka yi idan har bu mu yi ba muna kallon damar sai ta zamanto ba a iya amfana da ita. Menene ra'ayin alli sarkin kutare na Abuja a game da wannan doka? Dokar da an ka yi ai ya kamata waɗanda an jami'an wannan abu su zaka su dube mu mu san da lalle wannan doka an faɗe ta kuma yanzu an ka yi ta ba mu ji ba mun dai ji amma ba mu gani ba ba a kuma zo aka yi mana ba wanda muke muke babu canji ko ɗai gare mu akan waɗannan ra'ayoyin ne na tuntuɓi ɗan majalisa mai wakiltan fancin kanke kanam a majalisar wakilan timotin golu simon inda na nemi in san abin da dokar za ta cimma muna son dokan ta taimaka ta ba da yanci wayanda na kasasun su sani cewa su ma kasanta damu da su su ma kasan tana nan tana tunanin su ba mu son a bar wani a baya saboda demokradiyya kowa yana zaɓe kowa kuma allah ne ya yi sa mu da Allah ya ba mu wannan wurin ba mu fi wanda suna nan a baya ba ya kamata mu goyi bayan wannan tsarin dokan saboda kowa ya samu yanci ya kawo nashi gudumawan a gyara kasa abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi wa nakasassu a najeriya ganin cewa an daɗe ana yekuwa akan bawa nakasassun goyon baya domin a dama da su a dukkan harkokin ƙasar Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Ogun, Najeriya inda gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar kungiyar ƙasashen Turai suka kaddamar da wata tashar wutar lantarki a garin Gwangwam da ke ƙaramar hukumar Ijebu ta gabas. Wakilin Hassan Umaru Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani. da yake jawabi a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya ministan wutar lantarki ayyuka da gidaje na Najeriya Babatunde Fashola wanda Suleiman Zama ya wakilta ya ce kaddamar da wannan tashar bada wutar lantarki alama ce ta muhimmancin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa samar da wutar lantarki ga yankunan karkara. Part the implementation of the power sector recovery program, government plans to increase electricity access. Mr. Babatunde Fashola ya ce aiwatar da wani wani sashe na wutar lantarki zai kara samar da wutar lantarki a ƙasan nan. Fashola ya ce wannan zai kara tabbatar da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na samar da wutar lantarki ga jama'a mai ƙarfin megawatt dubu bakwai. Ya ba da tabbacin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta sama wa jama'a wutar lantarki musamman na yankunan karkara. Da yake jawabi shugaban tawagar ƙungiyar ƙasashen Turai Mr. Queen Kulenius ya ce an kashe miliyoyin kuɗi na euro a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki. 150 million euros has been committed in the current programming phase for actions in the area of access to electricity. Mr. Queen Colonius ya ce an kashe euro miliyan 150 a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki. Shi ko gwamnan jihar Ogun, Sanata Ebikunle Amosun ya ce duk masu ruwa da tsaki a wajen samar da wannan wutar lantarki za su ba da nasu kaso. Kana gwamnatin sa za ta yi duk abin da za ta iya domin ganin cewa ta ya yankunan karkara. Ana sa ran tashar wutar lantarkin za ta baiwa gidaje 487 isassar wutar lantarki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Matsalolin Najeriya ka su. haka yake to a gaida wakilanmu kada a shafa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anan washington ke cewa karfe goma na asuba ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum yau za mu ci gaba ne da batun marigayi muhammad inuwa mai kaji na unguwar gayawa da ke karamar hukumar Ungongo a jihar Kano, wanda ake zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayin da kuma makwabta suka matsa a kan lalle sai su kai shi asibiti tun da bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu 'ya'yansa guda biyu suka sanya shi a cikin motarsu suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka rike ɗaya daga cikin 'ya'yan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano, wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi marigayin, wadda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta. Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. abin da ya fara muna kwance da shi a ɗaki sai ga hasken fitila ta hasko gida wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitan nan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dinan ni ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya nan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida ya ra'i ga raunin da rauni ne ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jini kawai da ike kwaranya sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi rajiun inna lillahi wa ina ilaihi rajiun na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi ina kuka na za ku kashe shi ku banni da shi ya zanyi da shi gani da ya'ya barkan lamarayu kun banni da shi ce ake ku kai na asibiti ku kai na asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ya'yan hina ce ga sunan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je basu ban gawar tashi ba sun hana kuma sun riƙe min dan na guda ɗaya sun ce dan boko haram ne ni kuma ba ni abu da mun kuya shi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba da kika fito ya kika ga yanayin da ina eh, faɗin su a jiki ba yan sanda bane wa'annan da motar su da motar ita ta juyo suka dau gawar ya'yan na suka saka a ciki suka tafi da kuma kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawa sun hana min ita sun rike min yaro eh, ba su ba da gawa ba har yanzu akan wani ma san abin dalilin da suka hana shi tun misali karfe biyu na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa a kai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba san ta ba ma kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe goma tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon daga sha ubansa duk gurin sana'a su daya kowa ya san wallahi fitacce ne ba ɓoyayye ba ne yanzu shi misali mai gidan naki ƴaƴansa nawa haihuwa ta da shi goma sha biyar banda ƴan uba da banda yan uba ga su nan wajen su su bakwai ga su nan yan uba duk matar su an gani Nga ai an zalunci. Ku me kuke so a yi? Ni abi min haki na. Dan Allah dan Annabi abi min haki na mahakunta na gari su taimaka min. Ga ƙanana yanzu haka ma ƴan mata na guda uku ne ga su nan ba da na aure daga ciki ban da wanda nake shayarwa. Duk ga su nan. Sai Allah sai ma aiki da hidan hidan dogara kullun sai ya fita wallahi. Ƴan uwansa mata ne guda su ma suna da ƴaƴansu shi kadai su da shi ni da hidan haka muka dogara da Allah muka dogara shi muka dogara. Hmm? a bani gawar shi ne dan Allah dan annabi su bani gawar shi a yi sutura shi a yi sutura kuma su saka min yaro na su zo in ma wani abu ne su zo su duba abi min haki na ba zan yafe ba wallahi wallahi ba zan yafe da sun bani ma hike nan ba yi eh. me yake da shi kamar dan ne na bi su fa ina ta ihu ina kuka ina kuka ina salati sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri za a kai shi asibiti za a cire masa bule din shi waye ke shi babban nasu mai jan mota shi ne su wa'ancan da suka yi harbin da gudu suka yi sai da bi su hagin mota mota ina kuka da hausa yake da hausa shi ɗaya ce uwar gida ki hakuri amma sauran ba hausa ba ne wai kuskuren aiki dai a yi hakuri za a kai shi asibiti da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin sai daga ina ta ihu sannan suka dawo daga baya kuma suka ɗaukai suka tafi da shi kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu kuma su ba da gawar sun hana gawar kuma sun kama min ɗasin riƙe a taimaka min dan Allah dan annabi a kamun ɗauki. Wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba. abubakar haruna galadanci zai sake shigowa ya yi mana ƙarin haske kan batun karɓo gawar marigayin to amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin muhammad inuwa mai kaji a nan gayawa wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa sunana ibrahim ne ke ni ne makwabcin muhammadu inuwa abin da ya faru da shi tsakiyar dare misalin karfe biyu na dare sai na ji ana gudu an fada cikin gidansa kuma sama da shekara talatin na son bawan allah na makwabcina ne ban taba jinsa da wani sharri ba ban taba jinsa da wani mummunan magana ba to sai aka ce an wayi gari lafiya wayannan ma'aikata sun tafi sai suka fada gidansa ni din nan na fito gidana na bude kenan sai suka nuna min bakin bindiga suka ce koma sai na koma a daren da na koma gida sai da suka gama su a cikin gidan nan da suka gama suka fito sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyu shine jama'a al'umma annabi suka ban mu nan muka yi ta fitowa kamar yadda taron nan yake to eh a daren to shine muka ɗauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota da gudu za su yi su ban mana wannan wannan abin nan gawan nan sai na ce ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi to shi ne suka ji tashin hankalin mu yayi yawa sai suka dawo suka yi ribar da masa suka ce a saka shi to shi ne aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya suka saka shi a cikin wannan mota kamin a ce motar da suka zo motar da su ce kan ajima minti biyu motar nan ta shiga da jini ya gab a cikinsa wannan bawan Allah na kwanci. mu kuma muka yi salati a cikin wannan abu abun jimamin ya ishe mu to shi kenan ba su ta yi ba sai suka koma can suka tsaya bawan allah na yana cikin jini kamin a tafi bawan allah na rai ya kusa ya suka tafi da shi asibiti amma asibitin da suka tafi da shi ba san inda suka kai shi ba a tsakiyar daren nan to sai gari ya waye muka muke ta lalube da zan tafi asibitin nan sai aka ce ai da gayawa da mai unguwa da liman sai aka ce an neme su a can amma maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi ba su biyo ba suka je suka dawo yanzu su da da suka dawo ta nan maimako su zo su yi mana tambayoyi ba su zo ba to amma abin da suka waye wa mm, gari lafiya wai sai suka zargi suka ce ai bawan allah nan dan boko haram ne ma baya yi yana ajiye masu yi sai na ce tun da allah ya hada ni da wani mutum ni ban taba ganin mummunan magana a kansa ba ban taba ji kuma wanda ya mai shari ba ban taba ji wani koya da ki dan wani koya wa wani dan wani kaza to da na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan to iyakacin abin da na sani kenan to abin da na cikin Iyayensa ma sun rike wani a ciki har yanzu ba su ko mana shi ba sun rike mana da ga gawa can ba su bayar ba ga kuma ɗansa sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike da ɗaya to a bisa menene duk da wannan dalili sun faɗi ba su faɗi mana dalilin da za su riƙe wannan gawa ba mu ba mu tambaye ba mu gansu ma balanta mu tambaye su ma amma ba su gaya mana amma shi da gawa da mai su suka gaya haka ni kuma na je na su suka gaya mu wannan bayani to ka ji ƙarshen magana kenan bari mu sake koma ga abubakar haruna galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan marigayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa mu kuma ji batun yadda aka yi da gawarsa ita wato matar marigayin take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu ya riga ya rasu sai dai a yi masa fatan samun rahama ubangiji amma ita yanzu abin da take magana cewar wancan ɗana ta da aka rike da ake cewar ana zargin sa da cewar ɗan ɗirgin boko hannu shi take so ta san menene matsayinsa wanda a lokacin shi dan majalisar jiha na karamar hukumar ungwaggon yake cewa wato mamakin cewar ai girma gwamnan jihar kano ne da abdullahi umar gandiji ya aiko su domin su je su musu ta'aziyya kuma su rarrashe su cewa su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa kuma insha Allah batun wancan ɗanata cewar mai girma gwamna ya mutu alƙawarin cewar in Allah ya idan ya dawo daga tafiyar da zai yi zai sa baki kuma za a sako wancan yaro wato shi abubakar ɗin kenan. Hmm. Amma dai maganar da ake yanzu kusan kimanin sati uku da wannan ziyara da suka je gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba. To Allah ya kyauta, a shirin na gaba za mu ji ta bakin 'ya'yan marigayin cikinsu har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da kenan Kano. Za mu kuma yi kokari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya. To sai ku kasance tare da mu ranar Laraba a shirin mu na hantsi domin jin maimaicin wannan shirin. wannan abin ya tabbata cewa hukumar zaɓe ta jihar kano da sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ke kula da ƙananan hukumomi ba za su iya ba a ruguje su a miƙa wannan alhaki ga hukumar zaɓe ta ƙasa mun ji daɗi da shi shugaban hukumar zaɓe ta jihar kano ya fito ya faɗa cewa an kashe kimanin naira biliyan ɗaya a wannan aikin gudanar da wannan zaɓe wannan abu ne mai kyau kamar yadda ya fito ya faɗa amma muna kira ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ita kuma ta fito ta nata aikin domin a bincika a ga ina wannan naira miliyan dubu aka kashe ta a gurin wannan abin da aka yi wanda ba zaɓe ba ne a gaskiya. To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi a yau domin jin yadda zaben ƙananan hukumomi na jihar Kano nan ya bar baya da ƙura kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. a jiya lahadi ne aka fara zagayen farko na tattaunawar kwanaki uku tsakanin jami'an habasha da wakilan kungiyar 'yan tawayin habasha na wata kabilar somalia da ake kiranta ogden national liberation front ko kuma onlf a takaice a wani wurin da ba a bayyana ba a babban birnin kenya nairobi tawagogin bangarorin biyu sun isa kasar kenya a ranar asabar akan wannan tattaunawar da jami'an kenya suka shirya mai magana da yawon 'yan tawayen onlf abdulkadir hassan himoge ya tabbatar wa sashen somaliya na muryar amurka cewa an fara tattaunawar to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi lokacin da salihu garba zai shigo da shirin da rashin sai tai shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin tattalin arziki kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga Fonzi Tarok da sa da lahirin al'ummar jihar Plateau domin rasuwar Birgediya Janar John Shagaya tsohon kwamandan ECOMOC kuma tsohon ministan harkokin cikin gida na Najeriya wanda ya gamu da ajalin sa jiya a wani hatsarin mota kan hanyar su zuwa Jos daga Lantan. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga Nafisatu Liman Hong da sauran dangi bisa ga rasuwar Malam Mahmud Idris malamin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar jigawa wanda shi ma allah ya wa cikawa jiya allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu karshen kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ma saura a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma ku yi tsokaci a shafinmu na sada zumunci twitter da kuma facebook a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.